Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage a duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau sha tara ga watan mayu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan cutar dajin bakin mahaifa abinda ake kira cervical cancer a turance. sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilan sashen Hausa sun tattauna mana da mata da likita akan wannan cuta, sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna da wata mata da ta yi fama da wannan cuta malama amina ki fama da lalurar kansar mahaifa wato ciwon daji da mahaifa to ko ne za ki ce wa mai a gaba da ciwon ya wa'insu alamomi ake lura da su kuma me kika gani har ya tabbatar miki da hakan wani hanya kika bi wurin samun mafita sunana amina ahmad da farko dai da na fara fuskantar wannan matsala ta fara min dai da ciwon mara ciwon mara kuma mai tsanani sai in dinga jin kamar abu na cikin mara haka kamar ka ji wani abu haka dai a zaune haka a mara sai zuban jini ciwon mara baya zuwa haka dai daga nan ƙasa na zuwa ƙafa haka duk ina ji don wani lokaci har na kan ɗauki ruwan zafi a irin wannan roban ruwan zafin nan in sa idan na sa sai in ji na ji daɗi kuma na biyu sai muka fara fuskantar jini dama asali al'ada na ina yin shi kwana biyar ne in ya wuce ma dai in yi shida to sai zamana kuma sun kai sati biyu ma ina yi kuma jinin yana zuwa da ƙarfi sai na tafi wani asibiti to da na tafi asibiti gaskiya asibitin da na fara zuwa ba su gane damuwa na ba sai suka ce mun ai infection na ci gaba da shan maganin infection sai ya yi kamar zai tsaya abu da ya ci gaba bai tsaya ba sai na amfani da maganin gargajiya maimakon abu da ya tsaya dai sai abu da ya ci gaba dai sai ya zama ma har ina irin fitar da jini guda-guda kya ce irin gudan hanta ne ma don auduga baya ɗauka sai dai a dinga muni ina cirewa ina sawa ko da zan zauna ne ma a gurin mazauni hakan nan to fa sai na sa leda na sa zani na shimfiɗa kan wannan ledan sannan ga auduga a jiki na sannan kuma in zauna amma duk da haka idan ya fito jinin har sai ya keta wannan duk abun ya zo kan wannan zani da na shimfiɗa na ce kai wannan magani da nake sha na gargajiya ma ban gane mishi ba bari mu je asibiti sai aka yi min wannan test din to fa da ya fito a lokacin shine aka tabbatar min da cewa wannan ciwon kansa ne a gaskiya lokacin kan hankali na ya tashi dan a yin da nake dan jin maganganun kansa kansa dinnan tun da shi an tabbatar da cewa wannan abun kansa ne in amince za a yi aiki tunda ba wai ga girma zo ba wani kuma haihuwa kake nema ba ko za a cire kawai har mahaifan hakan kuma dai aka yi aka yi aiki bayan an yi aiki muka je muka sake ganin likitoci da aka duba sai aka ce gaskiya dole sai an yi min allura to aka yi min shi aka ce sai an dora ni akan wannan gaskiya to a nan mafa mun ji jiki domin a kowane allura wani lokaci za mu kashe dubu arba'in da biyar wani lokaci za mu kashe dubu hamsin wani lokaci ma za mu iya fi da ake yi ma mutum wannan allura amma dai alhamdulillah na gode ma Allah tun dai da aka cire aka je aka yi wayannan alluran kan alhamdulillah sauran kuma na bar wa Allah ina addu'a amma dai gashin dai ban iya yi ba saboda kuɗin ya yi yawa Fatima ciwo ne kamar yadda kika yi bayani wanda yake ɗaukar lokaci da tunani da sa damuwa. Shin wani irin kalubale kika fuskanta a lokacin da kike jinya? kalubale dai da na fuskanta gaskiya yana da yawa wasu ma kila sai dai in gajarta don gaskiya na shiga wani hali da na fuskanci wannan zuban jini yara mai gida da yan uwa kowa ya shiga tashin hankali ni ma na shiga tashin hankali a gaskiya wannan abu yana da matukar tashin hankali domin a wannan lokacin bacci na mara gagge ne domin ina tunani sosai ba na wasa ba domin ciwo ne wanda yake da daga hankali in zumunci ne ma ba za ka iya ba kana tunanin to ka je cikin mutane kana ta zuban jini jini yana zuba ba kakkautawa kin gani wannan wani matsala ne sosai shi yasa tunani sosai don gaskiya ba zan manta ba na taɓa zuwa ma wani yaro na visit a secondary school yake lokacin ne aka fara gaya min cewa kansa ne wallahi lokacin da na je ina mishi magana ba san san da hawaye biyo ido na ba sai ina gaya masa cewa to <clears throat> bani. ya kamata ka mai da hankali ka yi karatu domin wannan ciwon da ya same ni na ce mishi ban yi tsammanin za mu kai wani lokaci da kai ba saboda haka ka mai da hankali akan karatu duk da dai yaro ne bai kamata in gaya mishi amma saboda ina cikin wani hali kun ga wannan yana daga cikin fargaba fargaba ne in irin ga abin da na ji na same ni sai na ganin to wani rayuwa ce ta rage min ai ba wacce rayuwa da ta rage min kuma a gaskiya wannan abu ba wani abu ne wanda zaka ce ko samu aka yi maka ko kishiya kake da ita don kaga irin wannan jini ka yi tunanin ai eh, eh, samu aka yi min ko kuma wani ne ya ji min jifa a'a da kaga wannan alamu da na faɗa ciwon mara zuban jini tunda ba wani abu ne wanda jikinka ne zai yi ciwo ko gaɓoɓinka ne za su yi ciwo ba a wannan jinin da kake gani to a nan ciwon yake na kasaka ƙarfinka yana ƙarewa saboda jinin jikinka yake zuba gaskiya ciwon yana buƙatan kuɗi kuma yana buƙatan haƙuri sai ka samu nutsuwa don za ka shiga wani irin tunanuka da yawa da yawa ka tuna wannan ka ta tunani ne shi ciwo ne wanda yana buƙatan kuɗi kuma yana buƙatar haƙuri don ba baka sa haƙuri a zuciyarka ka nutsu ka bar wa Allah cewa Allah ne maka ba gaskiya akwai tunani a ciki to kuma alhamdulillahi tun da aka cire mahaifa dai ban samu wani matsala ba ba wani matsala da na samu na je na yi wa'annan alluran to alhamdulillah gaskiya ba wani matsala da na samu kuma to kowane shawarwari zaki ba wa mai sauraro wanda suke fama da shi wannan lura wannan ciwo kan abin da ya kamata su yi yayin da suka lura da wannan ciwon daji da mahaifa wanda suke kusa da su suka lura suna dauke da wannan larura duk wanda irin wannan abu ya same shi a iya irin shawaran da zan bashi shine yi kokari ya je asibiti kar ya yi tunanin kuɗi domin ba abin da ya fi lafiya daɗi mutuwa za a mutu kowa zai mutu kunni nesa za a katil mouth, amma kuma ba inda aka ce in kai ciwo kar ka nemi lafiya ka yi ƙoƙari ka je asibiti kuma kar ka yi tunanin ai ba ni da kuɗi ni yanzu da nake maganan nan a lokacin da wannan abun ya same ni ba ni da naira dubu hamsin na wani na wanda zan ce eh wannan dubu hamsin ne na ajiye shi to Allah ne ke yi mu miƙa mu ga ubangiji kuma mu nemi lafiyar mu kan mu yi tunanin kuɗi kar kuma ka je wajen wayansu masu abubuwa zuwa na haɗa ka da abokiyar ka ko wani dan uwanka a ce ai asiri ne ai waye ne dukkar ma ka fara ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin ya allah amin amin suma amin ya allah Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ƙarin bayani daga Dr. Surayya Awwal Sulaiman. likita menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa cervical cancer da ake kira a hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka adaddabi matan mu dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matan mu. To likita me ke kawo wannan cutar? Na farko dai shine mata wanda suka, fara saduwa da maza a ƙananan shekaru, sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda ɗaya, mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa, matan da suke shan sigari, matan da suke hayayyafa da yawa, sannan mata kuma wanda suke da iyaye ko yayye da ƙane wanda suka kamu da wannan cutan. Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa? Cervical cancer baya fito da alamomi a kan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Shi wannan virus in zai iya zama jikin mace tsawon shekaru goma ma kafin nan ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara biyar da kamuwa da cutan zai iya yiwa ana ce mishi genital warts wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya wasu kuma sai an yi treating din su gaskiya idan ta fara samun alamomi su ne na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa sannan cikinta zai iya ciwo za ta dinga samun yawan ciwon mara nan ƙasa sannan za ta iya samun matsala wajen fitsari misali domin idan ciwon ya yi girma ya girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin zai shiga cikin jini ya tafi kashi zai iya tafiya har um, huhun mace ya fara ja mata matsalar numfashi za ta ringa ramewa da kuma um, jinin nan zai ci gaba da zuba ko da bata sadu da mijinta ba na farko farko in ta sadu da miji jini zai zuba amma nan gaba ba zai ci gaba da zuba ne kawai jin. Kamar mata 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar? Yawanci um, mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikinsu. Amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru. To likita ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa? Sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin mahaifa. Ana iya gadon shi kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa ya ya kamata ta yi jinyar ya ya kamata ta kula da kanta idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon domin ciwo ne wanda yake kisa inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan amma idan wanda ya yi tsanani ne dole sai ta zo asibiti an kula da ita domin ko a yi mata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation. To likita tunda cuta ce da ake iya gado misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar ita wani mataki ya kamata ta ɗauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar. Wayar da kai idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutar abin da za ta iya yi shine ta kare kanta daga wa'annan um, bayanan da muka yi wanda suke iya um, sa ta samu wannan cutar kamar saduwa da miji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da kondom misali sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari idan wanda ta san um, familin tana da shi kuma za ta ringa zuwa asibiti akwai abin da muke yi cervical cancer screening wanda a Najeriya dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi ko kuma macen da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gani clinic za ta zo a ɗauki kamar yadda ake ɗaukan sample na gwajin toilet infection shi ma yana da is very similar to wannan procedure din za ta zo ne kawai a ɗauki sample a kai lab a gwada za a gaya mata a'a bakin mahaifanki lafiya lau a'a bakin mahaifanki akwai matsala to idan yayin da take wannan screening din ne aka samu to za a iya treatment musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cutar to idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke ba za ta kara cin karo da cutar ba kenan ko yaya cervical cancer bai da magani maganin shi shine a cire inda ciwon nan yake to shine inda cervical cancer screening ya zo ya zama dole domin mace da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa in ta zo aka duba ta ta screening din na aka samu to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba to a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata tiyata da za a yi don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire ta samu lafiya kenan daga nan domin za ta dinga zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up za ta dinga zuwa clinic ana duba ko yaya domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa har ya fara taba a uh, mara wannan sai dai a kai ta um, oncology section wato inda za ta ringa samun chemo radiation therapy kenan. Likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba. Illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa. Zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa ya shiga gaban mace ya shiga har zuwa mara har ya shiga cikin jini da zai zai iya tafiya har zuwa kasusuwa zai iya shiga huhun mace zai iya tafiya har kwakwalwar mace nan da nan mace za ta fara samun farfadiya za ta dinga samun matsala wajen numfashi za ta dinga cin abinci rama ya shiga za ta dinga losing blood jini zai ringa zuba daga jikinta kenan an ringa kai ta asibiti ana bata jini a kan kari mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata katata um, wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari to shi yasa gwaji shi sabaka cancer screen yake da mahimmanci wajen kare matanmu daga wannan cutar na'am to likita wannan cutar tana da rigakafi tana da rigakafi akwai vaccine da ake badawa muna da su a gani clinic mu matan da muka ga cewa suna da wannan uh, risk factors in misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo 'ya'yanku a zo a ba su wannan vaccine din abu ne wanda ake bada kamar su uku misali eh, akwai savarix akwai kuma gardasil shi ma ɗayan vaccine din so su za a iya su yau in aka bada misali nan da za a iya da doses gaban guda guda uku ne shi kenan mace ba wai sai ta kara ɗauka ba kamar da yadda ake ba da tetanus vaccine ko sauran vaccine din nan. To likita wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci. Shawarar da zan ba matan mu shine a sa lura a samu awareness wayar da kai wato kan da fahimta kan wannan cutar domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi tun da dai yana kisa mugun ciwo ne wanda baya nunawa sai yayi tsanani. To likita yaya za mu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar musamman ma a nan kasar mu Najeriya? Zaki iya samu ɗaya a cikin mata uku a kullum min nake nufi kenan ɗaya a cikin mata uku za a iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa. taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu. yanzu kuma ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ne ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shi ne marzazzan malahiya wadda ake soya ta. Marzazzan malahiya wadda sari a arewa an yinta wato jihar Agadis kenan. na farko dai wani gida abin da zake nema ya kasance kina da malahiyar ki al'arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta man tsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta kin murje ta limus ta sha mai kina da mai kamar wani irin mai ne ake murje ta da shi eh, mai na girki haka man gyada ko mai na ko man shanu ko dinar wasu habulan gama ana sawa a murje ta man kaɗe a murje ta to da farko abubuwan da zaki nema malohiyarki ga ta a cikin kwano mai kyau a aje an murje ta murzazza sannan ki nemi manki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatin ɗanye su ne za ki nema ki tanadar a gehe guda da farko uwar gida bayan kin wanke tukunya ki kin hura wuta kin dora abu na farko wanda zaki sa shi ne mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta he ki sa dan kika sa albasa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji idan kika bi naman nan da tahornuwa da kayan yaji a eh tahornuwa da attarugu bayan kin dake ta kin bi shi da kayan yaji sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai yayi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan he ki zo ki yanka tumatir dan yanki in kika yanka tumatir dan yanki kika sa he ki kawo daudawa ki daka ta da puwavron he ki zuba a ciki idan kika zuba zaki ki zan soyawa kina soyawa don kai ya kamun olgida ruwa ɗan kaɗan za zuba wanda zai sa Dauda wannan ta bi naman nan kayan kamshi dai duk da kika sa su bi nama su gama jikinsu to wannan eh, ɗan ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa ya kin ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ki ga mai yayi kaɗan kina iya ki ƙara saboda ita miyar tana buƙatar mai za ki sa mai wannan ki taki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare da kin kuga wuta ba daman bayan komi ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zaki sa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga puwavuron he ki watsa daga baya eh tsawon tattasai babba he ki bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miya ya, ya taso to wannan miya taki idan kika sa tatta ne he ki rihe ta kika rihe ta zaki ji ta dahu daga ko ina ana jin kamshin ta eh to kin san wani bai bukatan magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatan magi ba suke an sa manda tun wajen soye an sa gishiri wajen soyin nama amma kina bukata eh, in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nake na bana bukatan magi ne na miki kenan wannan miya ta taki ta kama jikinta mai ya huto ta yi tana kamshi to wannan miya ta taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an cinta da shinkafa ko kuma ke ce ta da kafa ko tuwon labshi yadda dai kike so amma ita ainihin mahaɗinta shinkawa ne wannan murzaza malohiya mahaɗinta shinkawa ne sai ki gani walgida idan kika yi wannan malohiya murzazza da shinkawa wallahi eh, duk wata jan miya da zaki a gidanki ta kawar da ita tunda malahiya ce miya ce ta kirki miya ce mai daɗi eh, miya ce da idan kika diba ba a sa kayayyaki na zamani ba kamar wani tumatiri na gwangwani da ake sawa ko kuma wani tumatiri na leda da za a kawo a sa shi ya shahi kayan galgajiya bale ita wannan malahiya kaya kaɗan ba tare da kin yi kashe-kashen kuɗi ba to wannan malahiya wallahi uwar gida idan kika yi ta to kullum da yara da mai gida za su yi santin hekin musu ita to yanzu kuma masu sauraron mu za mu muku tuwon labshi na kuskus tare da miyar kuɓewa ɗanya wadda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wani gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aje kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa eh, rabin rabi kwata ki aji sannan ɗaya gehe zaki samu kihin ki bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kuɓewa ki ɗanya tumatiri na kwanko da kulkule da akasari muna hausa muna amfani da shi busasshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da dan maginki da tumatir danye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da dan digadige na na gyaɗa ki aje gehe guda da farko eh, za mu hara da shi kan shi tuwon tuwon ainihin yadda ake kowa sai da ake tuwon laushi a ɗora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika ɗora ruwa bisa wuta eh, kuskus ɗin nan taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu mm. da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus za ki barta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa in ta dahu da kanta uwar gida za ki ga ɗiyaɗiyan kuskus ba ki ganin su sun mutu he dai kiga tana ta yabki mm. tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki ɗauko fulawa ki wadda da ita ne ki tuke wannan tuwo naki na kuskus za ki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kika gaba ɗaya fulawar ta yi karhin kuskus din nan zaki ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai daɗi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai daɗi wannan tuwon in kika riye shi da hu daga ya da hu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zanki ki sha hawa cokalin da zaki kwalho tuwon sai ki samu ledodin ki warare in kina so kamar yadda ake kullin daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko yan roba el karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjera shi ki aje wannan tuwo in kika yi da mulmule shi man nan ya bi shi sai ki gan ki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi saboda man kuma kina rihe shi zai miki kina aji shi kefe ki sani abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bayyatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan da dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora man ki bisa wuta bayan kin dora man ki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa eh, da tumatiri danyi su zaki ki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo Eh, tahornuwa da kayan yaji da yadda daudawa yake gama sai ki soya da attarugu tahornuwa da ma'ai da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama yake dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri dan ki soye sai kin ga inda tumatiri dan ki ya narke albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso mai nan kihin ki ɗaya da busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tun da wani manya ne amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komai da komai ki yanke kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komai kin ga ya kama jikin shi ya soyu mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo diga-dige sai ki sa ki sa gishiri da dan magin in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa a nan ɗaya daura kin samu kuɓewar ki kaɗanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka ƙanana ƙanana ƙanana in son samu ne a sata a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su burkake to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana mana kiyin nan ma da daɗi mm. an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komi da komi mm. amma keki bubbuga shi kihin nan kisa idan kika sa sai ki rihe abinki kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni kubewa danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kiga ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowa a cikin gida a ci da wannan kuskus in tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta a amma ana cin ta da shinkafa wasu suna cin ta da shinkafa kuma wasu suna cin ta da tuwon lafshin nan na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kai kika kin yi wadatatta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ki shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. ta